ai yanzu kawai mun a wato ba mu da zaman lafiya abin kunya ne hayanar da ta kaure kenan a zauren taron kwamishinan yan sandan jihar Legas tare kuma da wasu shugabannin al'ummar arewacin kasar game da batun magance matsalar tsaro a jihar a yan takaddama tsakanin shirakunan al'ummar arewacin kasar guda biyu bayan wani taron gaggawa da nufin fuskantar matsalar tsaro a jihar tare da kwamishinan yan sandan jihar Legas Mr. Fatawa yi, wanda ya gudanar tare shugabannin al'ummar arewacin kasar kwamishinan ya bayyana cewa we have come here to say that We are leaders in different communities and we want to find solutions to crime and criminality. Ya ce abin takaici ne yadda rashin haɗin kai da samun shugaba guda ɗaya na al'umma arewacin ƙasar zai iya kawo cikas ga ƙoƙarin da jami'an tsaro da kuma gwamnatin jihar za su yi na magance matsalar tsaro a jihar musamman ma dai batun Boko Haram. To kuwa gaskiyar bayanan kwamishinan 'yan sandan na shigowa wasu 'yan kungiyar Boko Haram a jihar Lagos Alhaji Mustapha Mai Kanuri Bay na ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar Kanuri a jihar Lagos wanda kuma ya tabbatar da da kalaman kwamishinan matabbatar boko haram suna zuwa garin nan waɗansu suna ɓoye su tabbatar akwai boko haram garin nan a waje ɗaya kuma na tambayi ɗaya daga cikin shugabannin al'umma na arewacin ƙasar da suka halarci wannan taro da rigakafin da suke yi game da wannan matsala ta boko haram a jihar ga dai alhaji sarki umaru na gogo muna da security guda tamanin wanda suke a cikin kasuwanmu sannan kuma mun saye musu wannan abin da ake cikin ɗin mutane duk motar ta sabka sai mutane mu sun je sun caza motar nan ba wani abu a ciki a cewa akasarin shugabannin al'umma arewacin kasar da suka halarci wannan taro dai akwai bukatar samun haɗin kai tsakanin shugabannin da magoya baya sai dai kuma baki ya zo ɗaya na an da mahukunta da su gudanar da irin wannan taro da sauran kabilun da ke jihar domin gudun kada a shafa wata kabila alhakin wata matsala da ka iya tasowa nan gaba kamar da alhaji ado dan sudu yake cewa kwamishina ya yi kokari har an za su kira taro domin tabbatar da tsaro a ƙasa to su kira waɗannan ƙabilu guda uku kai ya zama an ware wata ƙabila an kira ta domin a ce an yi taro da domin kama ana fantin wannan ƙabilan ne da cewa ita ce take kawo insecurity. ne Jibrin, Murai Amurka daga Lagos, Najeriya.